da misalin karfe goma sha ɗaya da 'yan ne wani jirgin ɗauke da shugaban kasar faransa ya sauka a filin saukar jiragen sama na kasa da kasa na jore hamani da ke birnin ya mai shugaban na kasar faransa na wata ziyara ce ta wuni ɗaya jamhuriyar nijar a ci gaba da rangadin da yake a wasu kasashe na nafiyar afirka wanda wannan shine karonsa na farko da faransuwa olan ya taɓa ziyartar jamhuriyar nijar an daiwa shugaban kasar kyakkyawan tarbo a filin saukar jiragen sama har zuwa fadar shugaban kasa inda shugaban ya gana da mai masaukinsa isufu muhammadu na tambayi wasu daga cikin 'yan kasar ta Nijar da suka fito da fifi domin tarban shugaban kasar ta Faransa. Eh wannan rana mu ba mu ganin kamar ta bumbo ne. Don ga ƙasa in baka samu bako aikin banza ne. Kuma bako in bai yaba da ƙasar ka ba baya zowa. Mu muna son zaman lafiya da haɗin kai da abin da muke ci To, zakko shi nan dai sai mu ce alhamdulillah tana zame mana alheri. Ko baya ga tarbon da aka yi wa shugaban kasar ta Faransa, shugaban ya kai wata ziyara a ma'aikatar sarrafa cimaka da ke unguwar Gamkale da ke birnin Yamai. Ba idinsa, President Olan ya kai ziyarar ganewa sa ɗaya daga cikin sansanonin sojan kasar Faransa da ke birnin Yamai, inda wasu sojan kasar ta Faransa da makamai da jiragen yaƙi ke girke domin tabbatar da tsaro a cikin ƙasashen Sahel. To, amma sai dai ziyarar ta Faransuwa Olan a jamhuriyar Nijar ta sa an damƙe wasu 'yan ƙungiyoyin fararen hula da ke tada da jijiyoyin wuya kan yadda kasar faransa ke ci gaba da girke sojojinta a jamhuriyar niger bugu da kari da kuma yadda kasar take ci gaba da ci da gumin jamhuriyar niger a fannin hako karfen uranium madam ramatu soli na ɗaya daga cikin mambobin kungiyoyin fararen hula da jami'an 'yan sanda suka yi gaba da ita jim kaɗan bayan na kammala fira da ita. mun ga declaration da muka ba wani abun tashi hankali ne abu ne wanda muka daɗe muna haɗi tun janvier muke nan muna haɗi muka ce ba mu yarda ba yanda Eh, shugabannin kasar Nijar suka saka mu Faransa eh, hannu suka ba ta hanya tana shigowa cikin kasar mu tana kwashe arzikin mu tana ta da shi ba sabon magana bace ba magana ce wadda za mu tanana ta ta sai lokacin da Allah ya samu ci nasara shugaban na kasar Faransa ya kammala ziyarar sa a birnin Yamai tare da wani taron manema labaru da bangarorin biyu suka jagoranta Ƙasashen namu guda biyu sun ƙudiri aniyar dafa wani tsari na musamman da muka ƙirƙiro da shi da ake kira Barhan wanda ke wani tsari da zai yaƙi da ta'addanci cikin ƙasashen Sahel in ji Faransuwa Olan. Wurin wannan tsari shi ne na kama wa ƙasashen Afirka magance matsalolin ta'addanci da ke fitowa da ƙasashen Libya da arewacin Najeriya ko kuma burbishin wani tsari na ta'addanci na ƙasar Mali. Ko baya gare sama ƙasar ta Nijar ta saka hannu akan wata yarjejeniya ta kimanin euro miliyan saba'in da hudu. kwatankwacin sefa miliyan dubu hamsin kenan. Abdullahi Mamman Amadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.